Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau shirin zai fara duba batun mutuwar wani matashi a Bauchi bayan da jami'an tsaro suka lakaɗa masa dukan kauka. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfila Hashim Gumel. Shirin ya sauka a Bauchi don bin mutuwar matashi mai harkar sana'a saye da dabbobi mai suna Abidina Aminu. Bayan da aka yi masa dukan kawo wuka daga binciken 'yan ƙato da gora zuwa wajen 'yan sanda. Batun ya kai ga an karya kafar abokin marigayin tare da haddasa masa mummunan raunuka. Kafin mu tsindama cikin shirin, wannan dai ba shine karo na farko da muke kawo muku zargin 'yan sanda a Bauchi da azabtar da waɗanda suke tuhuma ba. A shekarar da 2020 mun kawo muku labarin wanda wani DPO na cikin garin Bauchi, SP Bawa Ali Muhammad da aka zarga da gana matasa uku azaba ta hanyar ɗaure su da dukansu da taɓarya. Ya karya musu sawun kafafunsu da hakan ya yi sanadiyar mutuwar biyu daga matasan. A bana kuma ga labarin zargin wani DPO mai suna Awali Ilu da ke dutsen tanshi. da ake zargin ya yi sanadiyar mutuwar abidina aminu da kuma yi wa wani ibrahim shehu fashin albasa tun farko dai an kama wasu yara ne ƙanana masu shekaru goma sha hudu bayan da wata mai suna zainab ɗahir mai shekaru a talatin da biyar ta yi korafin an sace mata rago sanadiyar kama yaran ta kai ga zargin abidina da ibrahim da sayan kayan sata ko a ce suna da hannu wajen satar ragon hakan yasa 'yan ƙato da gora ko in ce hantas kamar yadda za a ji an ambace su suka kama abidina da ibrahim tare da lakaɗa musu duka har suka karya ibrahim daga nan suka ɗauke su zuwa ofishin 'yan sanda da ke dutsen tanshi inda suka faɗa hannun dpo wali ilu a cewar ibrahim shehu Yadda ka gani inna haka ya ɗaure mu yake gana mana azaba yake lala mana azaba eh tun ranar sha hudu ga watan tara muke wajen shi yake gana mana azaba tun ranan har ranan alamis, muka wayi gari juma'a a wajen shi ya ɗebo mu da asuba ya kawo mu nan anguwan lallai he marigayi shi ya gwada mashin ɗin shi a ɗauka ya ce mishi mashin ba ta nan ta tafi me ya kawo mutum mashin bayan kuma zargi ne akan dabbobi eto eh ya ce lallai an kawo mashin ɗin wai mashin ɗin ma da ita ake tafiya he an kawo ta ya zo aka ce mishi mashin ma ta kaza ba ta nan tana ƙauye tana jeji ana jiran shinkafa da ita he ya fara zage-zage tun da ni na karye da je ya karye shi ma marigayin ya kakkarya shi in ya kashe ma ya dawo da gawan ya zo ya jefa ma uban suka rinka musayan wuta eh, a wajen ya dawo hilos ya zo ya daki kirjin shi ya daki kirjin shi ya yi kutubol da shi ya ce sabila da ya jawo shi ba a samu mashin ba ya mishi wannan aikin muka zo mu ya sake ya dawo da musel ya ajiye mu muka sake bayan ya dawo da musel wajen kusan karfe kusan shida ya kusa ya ɗebe mu he kai mu kotu a rana ɗaya eh domin mu already ya gaya mana ya ce ko ku amsa ko in karasa in kashe ku na ce to kun ga kaga abin da mutumin na ya faɗa yana neman mu da wani abu mu tsaya mu bi shi a yadda yake so tunda kaga ba wani wani wanda zai iya tsare mana wani abu a nan yadda muke muke cikin set din nan kaza kaza kaza ya ce kai shi kan gaskiya da ya zo ya ce ya yadda ya amsa akan abun da bai yi ba ya ce gara shi kawai ya mutu wato wannan zillan da ake muku dama eh. saboda ku amsa mu amsa lallai dole ne kawai kun yi eh lallai mu amsa lallai dole ne kawai dole dole kawai he lallai mu amsa kawai eh ku amsa me mu amsa wai lallai an kawo mana kayan sata muna saya dabbobin mm. muka zo muka tafi kotu na tashi sabila da in ka ganni ma a lokacin ma in kai ne da lokacin tafi kotu shi wannan marigayi na nan yana nan aka ɗebe mu aka ɗebe mu kotun wajen tashan babiyan nan a kai mu in ka gan mu ma a lokacin ma ba da ka ce ma da mu rayu ba ma da muka je kotun ni ne ma na iya ma na dan yin yunkuri ma nake magana nake ce alkalin ya tashi aka gama karanta komi na ce muna roƙon kotu mai adalci da ta mana sassauci yace to kai da ka tafi Roman ko ka ba da dubu talatin ni kenan mhm. shi marigayi an karanta ƙara ya ce kai shi bai ba bai sani ba kai ka amince ne eh sabila da ni na riga da ya ga abin da ya gaya mana na riga da na sha wahala sabila da yaran shi a can su suke dan tallafawa ma su daga ni ma in ayi tangare gare da ni a kai ni cikin sel din a sake dawowa ne haka ne ka amince da wannan eh muka zo marigayi ya ce shi lallai bai yi wannan abun ba shine eh alkali ya ce to lauya he tashi sai ya ce yana roƙon alfarman kotu da ta ba da dama a kai shi a je gida a mishi jinya ya ce to ne za ka gida shi marigayi Okay. Eh. Shi ya samu wani rauni ne? Ai in ka gai mu ma ba kyan gani ka zo ka same ni ma na dan dawo eh, hayyaci na ne har kake magana da ni. Wani rauni ya shi? Ya bugu fa domin muna cikin sel. Eh muna cikin sel din ma gurnani yake yake aman jini. Ni ma da kake gani na anan fitsarin jini nake har yau ga fitsari na anan har yau na jinin ne eh. bai canja ba. yana aman jini yana gurna ni muka je wannan wajen aka zo aka ce mai anguwa ne da sirikin shi dai karbe shi mai anguwa da sirikin shi ya zo ba a ba da shi ba sabila da ni ba dubu talatin a wurina aka zo ya sake ɗiban mu ya sake mai da mu sai ya sake rufe mu muka sake kwana eh zuwa ranar asabar ya dawo ya ce mishi kai ki ka amsa ko ubanka ko dan canja maka na zo yana gurnani na sake kwankwasawa mayaran shi na ce ce a fita da wannan fa asibiti yana gurnani suka domin tun a cikin wajen ma ruwa ne wannan rabin leda in ka bashi bai sai ya shanyewa ba. To sakataren kungiyar maharba da suka karya Ibrahim Shehu Mustapha Muhammad ya ce sun shiga damuwa da yadda abidi ne mutu kuma an cafke abokan su yanzu haka. Eh na Mustapha Muhammad ne sakatare na Professional Hunters. Association of Nigeria Bauchi State Chapter. abin da yake faruwa shine ni ina ofisin mu na jiha ne wannan abin da ya faru kuma a ofis ne na zango to amma a report da muka samu bayan abin ya faru dama dole mu ke manya za mu za mu samu labari kuma ana ba mu report da muka zo su yaran suka gaya mana dan yanzu da muke magana da kai dukan su yara guda uku da abin ya ya shafa wanda suka yi wannan operation din suna hannu yan sanda suna hannun jami'an tsaro kusan wata guda kenan da wani abu na da suna tsari dukkan su dan ni na zo ma lokacin da aka mun waya daga office kenan cewa an karya wani a wannan office san na zo da gudu ne roshin na zo ofis din muka dinga musu faɗa haka a gefe gefe saboda abin da suka yi din basu kyauta ba don duk abin da za a yi irin wannan ana yi ne da da ilimi kuma da hankali amma shi wanda ya mutu din a wannan lokacin yana nan yana zaune ni dan mun zo mun gaishe ma ba fes mun gaishe shi marigayi kenan mun gaishe a wurin yan uwansa ma sun sani kuma sun sun gaishe kuma duk abin da yake din ma wasu ai daga cikin yan uwansu an kira su suna gani so bisa bisa zo sai da tsoro sai muka ce maza maza a yi roshin a kai wurin yan sanda da abun ya ya fara baci har da ya kare to kaga daga lokacin sai aka yi roshin aka aka tafi da su wurin yan sanda a shi shiga keke na lafiya shi wancan wanda ya mutu kenan ya shiga keke na lafiya da sauran yan wasu duk aka tafi wurin yan sanda to a tunanin mu abu ya bada kwaci kan an je wurin yan sanda su ne za su gyara haka muke da tunani inda sun fi mutanen mu musu yan sa kai ne kuma su suke da ilimin abun da sauransu to kaga sai kuma daga baya mu ya zo ya lalace ya gaban da mu muka yi aiki kenan wannan bayanin da na maka mutuwar ya ta fusata mutane a bauchi da ke ganin hakan babban zalunci ne kuma tamkar jami'an tsaro ba su ɗaukar ran waɗanda suke tuhuma da wata daraja don watakila ba a tilasta biyan diyya. Da farko rundunar 'yan sanda ƙarƙashin kwamishina Awal Musa Muhammad ta ce tana ɗaukar labarin shaci faɗi ne kawai. Amma yanzu da jami'an kare haƙƙin ɗan Adam suka kawo ƙorafin sun ce suna bincike. A takaitacciyar amsa kakakin rundunar SP Ahmed Muhammad Wakil ya ce in sun kammala bincike za su fito da sakamako. suna ciki, NBA suna ciki kuma bincike bai gama garewa ba haka zana kan bincike. Hmm. To shi yasa ka gama mai release kai ba. To, shi DPO Ilo ne hali kuke ciki da shi akan abin da ake zargin sa da aikatawa. Bincike bai kare ba mai kake so mu ce akai. Ai ba za mu ce komai ba tukunna. Eh. Ba na ce maka in bincike kare za mu yi press release sakai ba. Safuwan Mamman dan uwan marigaya abidi na Amina ne ya bayyana wannan shiri cewa suna neman diya jinin dan uwansa a halin yanzu muna roƙo gwamnatin jihar bauchi da masarautar jihar Bauchi da masu fada ji na jihar Bauchi su shiga cikin wannan al'amari saboda kan ran shi Abidina Aminu ya tafi a banza saboda mun san wane ne Abidina mutum ne mutumin kirki ba mutumin banza ba a iya shekarunsa da yake wani al'amari ba taɓa samunsa da wani al'amari irin wannan ko makamancin wannan ba ma. ma'ana me kuke so a yi eh, a nan kenan muna son a biya mana diyar ran abidina aminu muna son mahukunta da wanda suke faɗa a ji su shiga cikin al'amarin nan a biya mana diyar ransa masu sauraro da yardar Allah za mu ɗaura inda muka tsaya mako mai zuwa inda za mu ji daga ɓangaren hukumin kare 'yancin bil'adama da kuma binciken da ake ci gaba da gudanarwa akan wannan al'amari yanzu kan a madadin duk waɗanda aka ji su musamman ma Abdulrahman muhammad da nasir adamu el hikaya daga nan birnin washington dc ni sarfi hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya